بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الإسرائي أنسو أسوكر دائتا مكة daga manufofin سورر bayanin yadda Allah yake ƙarfafa manzansa da tabbatar da shi da ayoyi bayanannu da yi masa bushara da nasara da tabbata. Tafsiri سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka saboda ikonsa a kan abin da babu wani mai iko a kai koma bayansa shi ne wanda ya tafiyar dare da bawansa annabi Muhammad da ruhinsa da gangar jikinsa a wani yanki na dare a farki daga masallaci mai alfarma zuwa masallacin Maqdis wanda muka sanya albarka a gefensa da ‘ya'yan itace da shuke-shuke da gidajen annabawa. don manzon Allah ya ga wani sashe daga cikin ayoyinmu masu nuna ikon Allah mai tsarki, hakika Allah mai ji ne, babu wani abin da ake ji da yake ɓuya a gare shi kuma shi mai gani ne, babu wani abin da ake gani da yake ɓuya gare shi. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا mun ba annabi Musa littafin attaura sannan muka sanya shi ya zama mai shiryarwa ga bani Isra'ila muka ce da bani Isra'ila kada ku riƙi wani koma bayan Allah ya zama abin dogaro wanda za ku miƙa lamurranku zuwa gare shi ku dogara a kaina ni kaɗai. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan shakura. Ku kuna cikin tsatson waɗanda muka yi musu ni'imar kubutarwa daga nutsewa a cikin ruwan ɗufana tare da annabi Nuhu, don haka ku tuna da wannan ni'imar, kuma ku gode wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kaɗaita tashi da bauta da yi masa ɗa'a. ku koyi da annabi Nuhu a cikin hakan, domin lalle ya kasance mai yawan godiya ga Allah maɗaukakin sarki. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا mun sanar da bani isra'ila mun ba su labari a cikin attaura cewa babu makawa sai sun aikata barna a bayan ƙasa ta hanyar yin saɓo da jiji da kai sau biyu, kuma lalle za su yi ɗaukaka a kan mutane da zalunci da ta'addanci, suna wuce gona da iri wajen mamaye su. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا idan ɓarnarsu ta farko ta faru za mu ɗora wasu bayansu a kansu ma'abota ƙarfi da tsanani wajen yaƙi waɗanda za su karkashe su su ɗaiɗaita su su yi ta kai kawo a tsakanin gidajensu suna ɓata duk abin da suka wuce ta wurinsa kuma alkawarin Allah na faruwar hakan abu ne mai aukuwa babu makawa. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا sannan sai mu sake mayar muku ku bani isra'ila da daula da rinjaye akan waɗanda aka ɗora su akan ku yayin da kuka tuba zuwa ga Allah mu kuma yi muku agaji da ƙarin wasu dukiyoyi bayan an ƙwace muku su da ‘ya'ya bayan an bautar da su kuma mu saka ku ku zama mafiya yawan jama'a sama da abokan gabanku. In ahsantum li أحسنتم wa in asatum falaha فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا ان كنت kyautata ayyukanku ya إسرائيل bani isra'ila kuka yi su akan tafarkin da ake bukata mai komowa ne a gare ku saboda Allah mawadaci ne baya buƙatar ayyukanku kuma in kun muna na ayyukanku to mummunan ƙarshen haka a kanku zai koma domin kyautata ayyukanku ba zai amfani Allah ba Muna na kuma ba za su cutar da shi ba kuma in barna ta biyun ta faru to za mu ɗora abokan gabarku a kanku don su ɓatar da ku su saka baƙin ciki ya bayyana a fuskokinku saboda abin da za su kwankwada muku na dangogin wulaƙantarwa kuma za su shiga baitul maqdis su rushe shi kamar yadda suka rushe shi a karo na farko su rushe duk abin da suka yi galaba a kansa na garuruwa rushewa ta gaba ɗaya. rabbukum ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين hasiro. tana iya yiwa Ubangijinku, ya ku ne Isra'ila, ya yi maku rahama bayan wannan azabar mai tsanani in har kun tuba, kuma kuka kyautata ayyukanku, in kuma kun koma zuwa ga barna a karo na uku ko sama da haka, to za mu sake ɗaukar fansa a kanku da azaba. Mun sanya jahannaba ita ce shimfiɗa da makwancin masu kafircewa Allah ba za su rabu da ita ba. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا للي wannan القران da سوكر saukar wa مُحَمَّدٍ yana shiryarwa zuwa ga mafi kyawun tafarki wanda shine tafarkin musulunci kuma yana yin albishir ga masu imani da Allah waɗanda suke aikata kyawawan ayyuka da abin da zai faranta musu rai wanda shine cewa suna da wani lada mai girma daga wajen Allah وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما hakanan wannan alkur'ani yana ba waɗanda ba su imani da ranar lahira ba labarin abin da zai bakanta musu rai wanda shine cewa lalle mun yi musu tanadin wata azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا mutum saboda jahilsinsa. yana yi wa kansa da ‘ya'yansa addu'ar sharri a yayin da ya fushi irin yadda yake wa kansa addu'ar alheri, da za mu amsa addu'arsa ta sharri da ya hallaka shi da dukiyarsa da ‘ya'yansa. Mutum, an halicce shi ne akan ɗabi'ar gaugawa, don haka yakan gaggauto da abin da zai iya cutar da shi. وجعلنا فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً mun halarci dare da yini ne a matsayin alamomi guda biyu masu nuni a kan kaɗaitar Allah da ikonsa, saboda abin da yake cikinsu na saɓani wajen tsayi da gajarta, da zafi da sanyi. Sai muka saka dare ya zama mai duhu domin a huta a yi barci, muka sanya yini mai haske don ku nemi arzikin Allah wanda ya ƙaddara muku shi da falalarsa, kuma don ku san ƙirgen shekaru da zagayowarsu. kuma don kusan abin da kuke bukata na lissafin lokutan watanni da ranaku da awanni mun bayyana komai sosai don abubuwa su bambanta da juna kuma a fayyace tsakanin mai gaskiya da makaryaci. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا kuma kowane mutum mun saka aikinsa ya zama mai lizamtarsa irin yadda abin wuya ke lizimtar wuya baya rabuwa da shi har a yi masa hisabi a kansa kuma za mu fitar masa da wani littafi a ranar alkiyama wanda a cikinsa akwai duk abin da ya aikata na alheri da na sharri zai same shi a gabansa a buɗe a shimfiɗe. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kuma za mu ce da shi a ranar, karanta littafinka ya kai mutum, ka ɗauki nauyin yi wa kanka hisabin ayyukanka da kanka, ka isa ka yi wa kanka hisabi a yau ranar alkiyama. yahtadi li nafsi wa man ومن ضل ya يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا duk wanda ya shiryu zuwa ga imani to ladar shiryarsa tana gare shi wanda kuma ya ɓata to uƙubar ɓatansa a kansa take babu wata rai wadda za ta ɗauki zunubin wata rai daban kuma ba mu kasance masu azabtar da wasu mutane ba face sai bayan mun tsayar musu da hujja ta hanyar turo da manzanni zuwa gare su. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا idan muka yi nufin halakar da wata alkarya a sakamakon zaluncinta, to sai mu umarci waɗanda ni'ima ta sa su girman kai da su yi biyayya, sai su ƙibin umarnin su yi saɓo, su ƙi yin biyayya, sai alkawarin azabar ƙare dangi ta faɗa a kansu, sai mu hallaka su halakarwa ta gaba ɗaya. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا al'ummomi guda nawa ne masu ƙaryata manzanni waɗanda muka halakar da su bayan shuɗewar annabi Nuhu, irinsu adawa da samudawa, Ubangijinka ya kai wannan manzo ya isa masani, kuma mai ganin zunubin bayansa don haka babu wani abu da yake ɓuya a gare shi daga ciki, kuma da sannu zai yi masu sakayya a kansu. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wanda yake nuhin jin daɗin rayuwa da ayyukansa na alheri kuma bai yi imani da lahira ba bai damu da ita ba to za mu gaggauta masa abin da muka ga dama a cikinta ba abin da yake so na ni'ima ba muna yin haka ne ga wanda muke son mu yi wa haka sannan sai mu sanya masa wutar jahannama ya shige ta ranar alkiyama yana mai shan wahalar zafinta kuma yana abin zargi akan zaben duniya da kafircewa lahira da ya yi yana abin kora daga rahamar Allah. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا duk wanda ya nufin ladar lahira da ayyukansa na nagartattu kuma ya yi aikin lahira wanda ya kubuta daga riye da son aji alhalin yana mai bayar da gaskiya da abin da Allah ya wajabta yin imani da shi masu waɗannan siffofin su ne waɗanda ayyukansu suke zama karɓaɓɓu a wurin Allah kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu. numiddu نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك mahzura. muna daɗa ma kowanne cikin waɗannan ɓangarori guda biyu, fajirin da nagartacce, muna daɗa musu ne daga kyautar Ubangijinka ya kai wannan manzo ba tare da yankewa ba, kyautar Ubangijinka a duniya ba a hana kowa nagari ko fajiri. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة wa درجات وأكبر تفضيلا كالورا يا kai wannan manzo kaga yadda muka fifita sashen su akan sashe a duniya wajen arziki da matsayi amma gidan lahira nan ne inda bambancin ni'imar yafi girma fiye da rayuwar duniya kuma yafi falala don haka mumini yayi kwaɗayin samun hakan لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا kar ka sanya wani abin bauta tare da Allah ka rika bauta masa in ka yi haka sai ka zama abin zargi a wurin Allah da wurin bayansa nagartattu kuma baka da mai yaba maka ka zama wulakantacci baka da mataimaki وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Ubangijinka ya kai bawa, ya yi umarni kuma ya wajabta cewa kar a bauta ma wani koma bayansa, kuma ya yi umarnin a kyautata wa iyaye, musamman ma yayin da suka girma, idan ɗaya daga cikin iyaye ya kai shekarun girma ko su duka biyun. suna tare da kai to kar ka gaji da su ta hanyar furta abin da zai nuna haka kar ka tsawata masu kar ka kausasa musu harshe wajen zance kuma kai musu magana cikin girmamawa wadda take kunshi da rangwame da tausayawa واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ككان كان ترد tare da ترد kai musu addu'a, ka ce, Ya Ubangiji na, kai musu rahama, saboda renon da suka yi mini a lokacin da ina ƙarami. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين kana كان na gafura ubangijinku ya ku mutane shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatanku na tsarkake niyya wajen ibada da ayyukan alheri da kyautatawa iyaye idan har niyoyinku wajen ayyukanku na bauta da kyautatawa iyaye da sauransu niyoyi ne na gari to shi Allah mai tsarki ne mai yawan gafara ga masu yawan komawa ta hanyar tuba zuwa gari shi duk wanda ya tuba daga gazawarsa wajen bin ubangijinsa ko iyayensa to Allah zai gafarta masa وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا kai mumini ka ba ɗan uwanka makusanci haƙƙinsa na sada zumunci kuma kai baiwa ga talaka mabuƙaci. ka yi ta ga matafiyi wanda guzurinsa ya yanke Kar ka ciyar da dukiyarka cikin saɓon Allah ko ta hanyar almubazzaranci. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا حقيقه masu ciyar da dukiyarsu ta hanyar sabo da masu almubazzaranci wajen ciyarwa sun kasance ‘yan uwan shaidanu suna yi musu biyayya cikin abin da suka umarce su da shi na almubazzaranci da barna kuma shaidan ya kasance butuli ne ga Ubangijinsa, don haka baya aikata wani abu sai abin da akwai sabo a cikinsa, baya umarni sai da abin da akwai fushin Ubangijinsa a ciki. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا kuma idan ka kasa ba waɗannan komai saboda babu abin da za ka ba su kana mai jiran abin da Allah zai maka buɗi da shi na arziki to ka faɗa musu magana mai taushi mai sauƙin karɓuwa kamar ka yi musu addu'a da yalwar arziki ko ka yi musu alƙawarin bayarwa in Allah ya azurta ka da wata dukiya. Wala ta ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما Kar ka kame hannunka daga ciyarwa kuma kar ka yi almubazzaranci wajen ciyarwa in ka yi haka sai ka zama abin zargi mutane su zarge ka akan ruwarka don ka kame hannunka daga ciyarwa ka bar ciyarwa saboda almubazzarancinka baka samu abin da zaka ciyar ba ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا حقيقه Ubangijinka yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama, kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama saboda wata hikima babba hakika Allah masani ne mai ganin bayansa babu wani abu nasu da yake ɓuya a gare shi, don haka yake sarrafa lamarinsa dangane da su yadda ya ga dama. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا kar ku kashe ‘ya'yanku don tsoron talaucin da zai same ku a nan gaba idan kun ciyar da su, mu ne muke ɗaukar nauyin arzikinsu, kuma mu ne muke ɗaukar nauyin azurta ku kuma, lalle kashe su laifi ne mai girma domin babu wani abin zunubi ko wani dalili da zai sa a kashe su. Wala taqrabu zina انه كان فاحشه وساء سبيلا ku guji zina ku nisanci duk wani abin da zai kwadaitar muku aikata ta lalle zina ta kai matuƙa wajen muni kuma mummunar hanya ce saboda abin da take janyowa na cakuɗuwar dangantaka da azabar Allah ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا kada ku kashe ran da Allah ya hana zubar da jininsa saboda imani ko aminci, sai dai in ta cancanci kisan ne ta hanyar ridda ko aikata zana bayan aure ko don kashe wata rai wato kisasi kuma duk wanda aka kashe shi da zalunci ba tare da wani dalili da zai halatta kashe shi ba, to hakika mun ba majibintan lamarinsa daga cikin magadansa iko akan wanda ya kashe shi, don haka za su iya neman a kashe shi don ramuwa ko su iya yafewa. ba tare da sun karɓi fansa ba kuma za su iya yafewa tare da karɓar diya saboda haka kar su ƙetare iyakar da Allah ya halatta masu ta hanyar yayyanka jikin wanda ya kisa ɗin ko kashe shi da wani abu saɓanin abin da shi ɗin ya kisan da shi ko kashe wani daban ba wanda ya kisan ba haƙiƙa shi waliyin wanda aka kashe ya kasance abin ƙarfafa wa gwiwa da taimako a gare shi. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا kada ku yi tasarrufi a cikin dukiyar ƙaramin yaron da mahaifinsa ya rasu face sai ta hanyar da tafi kyau wajen renonta da haɓakata ta da kiyaye ta har ya isa cikar hankalinsa da shiryarsa kuma ku cika abin da yake tsakaninku da Allah da abin da ke tsakaninku da bayansa na alkawari ba tare da warwarewa ko tauyewa ba lalle Allah zai tambayi duk wanda ya alkawari a ranar alkiyama shin ya cika shi sai ya bashi lada ko bai cika shi ba sai ya masa uquba وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ku cika awo idan kuka auna wa waninku kar ku tauye shi kuma ku yi awo da ma'auni na adalci wanda baya tauye komai baya ragewa wannan cika mudu da awon shine alheri a gare ku cikin duniya da lahira kuma shine mafi kyawun ƙarshen lamari akan tauyewa da rage abubuwan mudu da awo ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا karka bibi abin da baka da masaniya a kansa ya kai ɗan adam idan ka yi haka sai ya zama kafi zato da kirdado hakika mutum abin tambaya ne dangane da yadda ya amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa a alheri ko a sharri sai a saka masa akan na alherin a yi masa uquba akan na sharrin ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا karka yi tafiya a bayan ƙasa da girman kai da jiji da kai haƙiƙa. in har kai tafiya a bayan ƙasa kana mai ɗaukaka kanka, to ba za ka iya tsaga ƙasa da tafiyarka ba, kuma tsayinka ba zai taɓa kaiwa inda duwatsu suka kai ba, wajen tsawo da ɗagawa, to girman kan na menene. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها duk abin da batunsa ya gabata to ya kasance mummuna ne abin hani ne a wajen Ubangijinka ya kai mutum, Allah baya yarda da mai aikata shi yana fushi ne da shi. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا waɗannan abubuwan da muka bayyana suna umarni da hani da hukunce-hukunce, suna daga cikin hikimar da Ubangijin ka ya maka wahayinta, don haka ya kai mutum, kar ka riƙe wani abin bauta tare da Allah, sai a jefa ka cikin jahannama a ranar alkiyama a matsayin abin zargi, zuciyarka tana zargin ka, mutane ma suna ka, kuma ka zama korarre daga kowane irin alheri. افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ya ku waɗanda suke da'awar cewa mala'iku ’ya'yan Allah ne mata, shin Ubangijinku ya keɓance ku ne, ya ku mushrikai da ’ya'ya maza, kuma ya zaɓa wa kansa mala'iku a matsayin ‘ya'yansa mata, Allah ya ɗaukaka daga barin abin da kuke faɗa. Hakika, kuna ƙirƙirar zance wanda ya kai matuƙa wajen muni, kuna jingina shi ga Allah mai tsarki yayin da kuke jingina masa ɗa, kuma kuna riya cewa a ‘ya'yan ma, nashi ‘ya'yan mata ne, don zulfafawa cikin kafirce masa. ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا حقيقه mun yi bayani filla-filla na hukunce-hukunci da da misalai a cikin wannan alkur'ani don mutane su wa'azantu da su su bi abin da zai amfane su su bar abin da zai cutar da su amma duk da haka wasu daga cikinsu irin waɗanda ɗabi'arsu ta lalace ba abin da suka karu da shi daga wannan face nisa da gaskiya da ƙiyayya a gare ta. Kullau ka na ma'ahu alihatun kama ya ƙulu na idan labta gau ila zil'ar shi sabila. Ka faɗawa waɗannan mashirkai ya kai wannan manzo cewa da a ce akwai waɗansu abubuwan bauta tare da Allah kamar yadda kuke ƙirƙira da ƙarya ku faɗa. ai da waɗancan abubuwan bautar da kuke riyawa bisa ƙaryar sun nemi wani tafarki na zuwa ga Allah mai al'arshi domin su yi ƙoƙarin yin galaba a kansa da mulkinsa su yi husuma da jayayya da shi. Subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira. Allah mai tsarki ya tsarkaka daga barin abin da mashirkai suke siffanta shi da su, kuma ya ɗaukaka ɗaukaka mai girman gaske daga barin abin da suke faɗi. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا sammai suna yin tasbihi ga Allah ƙasai ma suna tasbihi ga Allah abubuwan da suke tsakanin sammai da ƙasai na halittu ma suna yin tasbihi ga Allah kuma babu wani abu face yana yin tasbihi ga Allah haɗe da yabo a gare shi sai dai ku ba kwa fahimtar yanayin tasbihinsu kawai kuna fahimtar tasbihin waɗanda suke yin tasbihi ne da yaranku Haƙiƙa. Allah maɗaukakin sarki mai haƙuri ne baya gaggauta uku ba mai tsananin gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا Mastura. idan ka karanta Alƙur'ani ya kai wannan manzo suka ji abin da ke cikinsa na tsawatarwa da wa'azi to sai mu saka wani shamaki tsakaninka da waɗanda ba su imani da ranar alkiyama ba wanda zai hana su fahimtar alkur'anin a matsayin uquba a kansu saboda bijirewarsu. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. kuma mun sanya murfi akan zukatansu don su kasa fahimtar alkur'ani kuma mun sanya wani nauyi akan kunnuwansu don kar su saurare shi sauraro mai amfani kuma idan ka ambaci ubangijinka a cikin alkur'ani shi kadai baka ambaci abubuwan bautar su ba sai su koma baya bisa dugadigin su suna nisantar kadai ta Allah shi kadai da tsarkake shi نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا mu muka fi sanin yadda shugabanninsu suke wajen sauraron alkur'ani ba sa son shirya da shi kawai suna son su yi izgili ne da wargi yayin da kake karanta shi kuma mu ne muka fi sanin abin da suke ganawa da juna da shi na ƙaryatawa da kange mutane daga gare shi yayin da waɗannan masu zaluntar kawunansu da kafirci suke cewa ba wani kuke bi ba ya ko mutane face wani mutum wanda aka yi wa sihiri hankalinsa ya taɓu. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا lura! يا kai wannan manzo ka yi mamakin abin da suka siffanta ka da shi na siffofi marasa kyau daban-daban sai suka kauce daga gaskiya suka ruɗe ba su gane hanyar gaskiya ba. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا مشركي سكتشي سنا tashi bayan mutuwa, yanzu idan mun mutu. mun zama ƙasusuwa jikinmu ya lalace za a sake tashin mu sabuwar tayarwa kai tabbas wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba. قل hijaratan حجارة hadida. Ka kace masu ya kai wannan manzo ya ko kai in za ku iya ku zama duwatsu wajen tsananin ƙarfinsu ko ku zama ƙarfe wajen ƙarfinsa wanda wannan wani abu ne da ba za ku iya ba او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا ko kuma ku zama wata halitta daban wadda tafi dutse da ƙarfe girma daga cikin abubuwan da suke da girma a ƙwaƙwalanku to wallahi Allah mai mayar da ku ne kamar yadda ya fare ku mai tayar da ku ne kamar yadda ya halicce ku a karan farko waɗannan masu taurin kan za su ce waye zai mayar da mu rayayyu bayan mutuwar mu ka ce masu wanda ya halicce ku a karan farko ba tare da misali ba shine zai mayar da ku za su jingina kansu suna masu izgili ga martanin da ka ba su su ce suna masu ganin rashin yiwuwar hakan to yaushe ne za a yi wannan mayarwar ka ce masu tana iya kasancewa nan kusa saboda duk abu mai zuwa a kusa yake يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا Allah zai mayar da ku rayayyu a ranar da zai kira ku zuwa taron alkiyama, sai ku amsa masa, kuna masu miƙa wuya ga umarninsa, masu yabo a gare shi, har ku riƙa zaton cewa ba ku zauna a bayan ƙasa ba, face ɗan lokaci kaɗan. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ka faɗa bayina masu imani da ni ya kai wannan manzo cewa su faɗi zance mai kyau a duk lokacin da suke tattaunawa da juna su nisanci mummunan zance mai korar mutane daga wajensu saboda shaidan yana ribatar irin wannan zancen ya yi amfani da shi ya kawo musu abin da zai ɓata musu rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Hakika, Shaiɗan ya kasance abokin gaba ne ga mutum, mai bayyana gabarsa, don haka wajibi ne akan mutum ya kiyaye shi. rabbukum a'lamu bikum ان يشا يرحمكم او ان يشا يعذبكم وما ارسلناك عليهم wakila. iya ku mutane, Ubangijinku ya fi kowa saninku, babu wani abin da yake ɓuya a gare shi, in ya ga damar ya ji kanku, sai ya ji kanku, ya datar da ku zuwa ga imani da aiki na gari. in kuma ya ga dama ya azabtar da ku, sai ya azabtar da ku ta hanyar ya ɓatar da ku daga barin imani, kuma ya kashe ku akan kafirci. Ba mu aiko ka ba, ya kai wannan manzo, zuwa gare su a matsayin wakili, wanda zai tilasta su akan su imani ka hana su kafirci ka yi musu ƙididdigar ayyukansu ba mun aiko ka ne kawai a matsayin mai isar da saƙon Allah wanda ya umarce ka ka isar da shi وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ya fi kowa sanin duk wanda yake sammai da ƙasai, ya fi kowa sanin yanayinsu da abin da suka cancanta, kuma tabbas mun fifita sashen annabawa a kan sashi da yawan mabiya da kuma saukar da littattafai, kuma mun ba annabi dawo da littafi shine zabura. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ka faɗa ma waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo ka ce ya ku mushrikai ku kira waɗanda kuke riya cewa su ababen bauta ne koma bayan Allah mana yayin da cuta ta sauka a kanku ai su ba sa mallakar kare cuta a gare ku kuma ba sa ma iya ɗauke ta daga gare ku su kai ta ga waninku saboda gajiyawarsu kuma duk wanda ya kasance gajiyayye to ba shi yiwuwa ya cancanci zama abin bauta اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا waɗancan waɗanda suka yi masu bauta cikin mala'iku da wasunsu su kansu suna neman abin da zai kusantar da su ne zuwa ga Allah na aikin ƙwarai kuma suna rigegeniya ne a tsakaninsu don ganin wane ne zai fi kusanci zuwa gare shi da biyayya kuma muna fatan yi musu jin kuma suna fatan ya yi musu jin suna tsoron karya musu azaba Hakika, azabar Ubangijinka ya kai wannan manzo ta kasance abin da ya dace a ji tsoronsa. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida. kana dhalika fil kitabi مسطورا babu وتا القريه ko birni da mutanen cikinta suka kafirci face sai mun saukar mata da azaba da hallaka a rayuwar duniya saboda kafircin mutanen garin ko kuma mu jarrabe ta da wata azaba mai tsanani ta kisa kowaninsa saboda kafircinta wannan halkarwar da azabtarwar wani hukunci ne na Allah wanda an riga an rubuta shi a lauhul mahfuz وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا ba abin da ya sa muka ki saukar da ayoyin da ake iya gani ko ji ko taɓawa ba irin waɗanda mashirikai suka nema kamar rayar da matattu da makamantansu face sai don mun saukar da su akan al'ummomin farko amma suka kareta su hakika mun ba dawa alama mai girma bayyananniya ita ce taguwa kuma sai suka kafirce da ita sai muka gaggauta musu azaba ba ma aiko da ayoyi ta hannun manzanni sai don tsoratarwa ga al'ummominsu ko sami ƙawaya. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا ya kai wannan manzo ka ambaci yayin da muka ce maka hakika ubangijinka ya kewaye mutane da ikonsa suna ƙarƙashin damƙarsa kuma Allah zai kare ka daga gare su ka isar da abin da aka umarce ka da isarwa kuma ba mu sanya abin da muka nuna maka a daren Isra'i ba face jarrabawa ce ga mutane shin za su gaskata shi ko za su ƙaryata shi kuma ba mu sanya bishiyar zakom wadda aka ambata a cikin alkur'ani cewa tana tsirowa a cikin wutar jahim ba face sai don jarrabawa a gare su idan ba su yi imani da waɗannan ayoyi guda biyu ba to ba za su yi imani da waninsu ba kuma muna tsoratar da su da saukar da ayoyi amma tsoratarwar da saukar da ayoyin babu abin da yake ƙara masu face ƙarin nutso cikin kafirci da zarcewa cikin ɓata. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا يا wannan manzo ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam sujjada ta gaisuwa ba ta bauta ba sai suka bi umarni suka yi masa sujjada gaba ɗayansu amma iblis ya ƙi masa sujjada saboda girman kai kuma ya ce, Yanzu ni ne zan yi sujjada ga wanda ka halicce shi daga yunɓun ƙasa, alhali ni ka halicce ni daga wuta, don haka ni na fi shi daraja. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا ابليس wa وبنجنسا Ka ga wannan ɗan talikin da ka fifita shi a kaina ta hanyar yi min umarnin in yi masa sujada to wallahi in har ka kyale ni a raye har zuwa ƙarshen rayuwar duniya to wallahi tabbas sai na dulmiyar da 'ya'yansa na batar da su daga tafarkin madaidaci in ban da 'yan kaɗan waɗanda za ka kare su daga gare ni su ne bayanka waɗanda ka zaɓa. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ubangijinsa ya ce masa ka tafi kai da duk wanda ya maka biyayya a cikinsu ai wutar jahannaba ita ce sakamakonku kai da su cikakken sakamako kenan bisa ayyukanku واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غروراً ka fisgi wanda za ka iya fisga daga cikinsu da muryarka, mai kira zuwa ga saɓo, kuma ka yi masu yekuwa ta hanyar rundunarka mahaya da masu tafiya a ƙasa, masu kira zuwa ga yi maka biyayya, kuma ka yi tarayya da su cikin dukiyoyinsu ta hanyar ƙawata musu duk wani aikin da ya saba wa shari'a, kuma ka yi tarayya da su a cikin ‘ya'yansu ta hanyar yin ikirarinsu da ƙarya, da samar da su ta hanyar zina, da bautar da su ga wannan Allah, wajen saka masu suna kuma ka ƙawata musu alƙawura na ƙarya da burace-burace na banza kuma ai daman babu wani alƙawarin da shaidan zai yi musu banda alƙawura na ƙarya waɗanda za su yaudare su ne kawai. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى wakila. وكيلا حقيقة bayina mumine masu biyayya a gare ni, ba da wani iko a kansu, kai Iblis, saboda Allah zai kare su daga sharrinka Allah ya isa abin dogaro ga duk wanda ya dogara da shi a cikin al'amuransa ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Ubangijinku ya ku mutane shi ne wanda yake tafiyar muku da jiragen ruwa a cikin teku don ku nemi arzikinsa ta hanyar kasuwanci da sauransu lalle ya kasance mai jin kai ne a gare ku ta yadda ya sauwaƙe muku waɗannan hanyoyi na samun arzikin واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا idan wani bala'i ko wani abin ki ya same ku ku mushrikai a cikin kogi har kuka ji tsoron hallaka sai abubuwan da kuka kasance kuna bauta ma koma bayan Allah su ɓace daga tunaninku babu wanda kuke tunawa da an bato face Allah shine kuke neman agajinsa amma yayin da ya agaza muku kuka kubuta daga abin da kuke jin tsoronsa kuka koma kan fako sai kuma ku juya baya daga kada tashi da kira ku koma zuwa ga gumakan ku. lalle mutum ya kasance mai tsananin butulci ga ni'imomin Allah ne. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم wakila. Shin kuna da aminci ne ya ku mushrikai cewa da Allah ya kubatar da ku zuwa faƙo ba zai saka shi ya rushe da ku ba?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 sannan kuma ku kasa samun wani wanda zai neme mu ya roƙe mu don taimaka maku ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقه mun karrama zurriyar annabi adam da hankali da saka mala'iku su yi wa babansu sujada da sauransu, kuma mun hore masu abin da zai ɗauke su a bayan ƙasa na dabbobi da abubuwan hawa, da kuma abin da ke ɗaukar su a cikin kogi na jiragen ruwa, kuma mun wadata su da daɗaɗan abinci da abin sha, da aure da sauransu, kuma mun fifita su sama da yawa daga cikin abin halittu da fifiko mai girma, don haka wajibi ne a kansu su gode wa ni'imomin Allah a kansu. يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي ya بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا كتنا يا كي wannan manzo ranar da za mu kira kowace jama'a tare da jagoranta wanda ta kasance take koyi da shi a duniya duk wanda aka ba shi littafin ayyukansa ta hannun damansa, to waɗannan su ne za su karanta littattafansu suna masu farin ciki, kuma ba za a tauye masu wani abu daga cikin ladansu ba, ko da daidai da zaren da yake cikin ƙwallon dabino. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا wanda ya kasance mai makauniyar zuciya ne a duniya wajen ƙin karɓar gaskiya da miƙa wuya a gare ta, to a ranar alkiyama zai fi haka makanta, don haka ba zai shiryu zuwa ga tafarkin aljanna ba, zai zama mafi ɓata daga hanyar shirya, sakamako yana zuwa ne irin aikin da aka yi. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا حقيقة mushrikai sun kusa su kawar da kai ya kai wannan manzo daga abin da muka yi maka wahayinsa na alƙur'ani domin ka ƙirƙiri waninsa wanda zai dace da son zukatansu ka jingina mana da ƙarya da kayi abin da suke so na wannan abu to da sun zaɓe ka a matsayin masoyi ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ba don mun yi maka ni'ima ta tabbatar da kai akan gaskiya ba to lalle kan da ka kusa karkata zuwa gare su yar karkata kaɗan sai ka ba su haɗin kai cikin abin da suka yi maka yinsa, saboda tsananin yaudarar su da kaifin dabarar su tare da kai kai kuma saboda tsananin kwaɗayinka na su yi imani amma dai mun kare ka daga karkata zuwa gare su idan إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك alaina nasira. kuma da ka karkata zuwa gare su cikin abin da suka yi maka tayinsa da mun aukar maka da azaba ninkin ba ninkin a rayuwar duniya da ta lahira sannan kuma ba za ka samu wani mai taimako ba wanda zai taimake ka a kanmu ya kuɗar maka da azaba ba وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا حقيقة sun kusa su fitar da kai daga garin maka saboda matsa maka da suka yi da adawar da suke maka sai dai Allah bai basu damar fitar da kai ba har kai hijira daga garin da umarnin ubangijin ka. kuma da sun fitar da kai da ba za su zauna a garin ba bayan fitar da kai face sai ɗan lokaci kaɗan. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا wannan hukunci na rashin zamansu bayan sun fitar da kai sai na ɗan lokaci kaɗan ɗin sunnar Allah ce mai zarcewa cikin lamarin annabawa a gabaninka wato duk mutanen da suka fitar da annabinsu daga cikinsu sai Allah ya saukar musu da azaba kuma har abada ba za ka samu canji ba ya kai wannan manzo a cikin wannan sunnar tamu za ka same ta tabbatacciya ce mai dorewa أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ka tsayar da sallah ta hanyar yin ta a yanayi mafi kamala a lokutanta daga gushewar rana daga tsakiyar sama wanda wannan ya haɗa sallar azahar da la'asar zuwa duhun dare wannan kuma ya haɗa sallar magariba da isha'i kuma ka tsayar da sallar alfijir ka tsawaita karatu a cikinta domin sallar alfijir mala'ikun dare da mala'ikun rana suna halartar ta ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا a cikin wani yanki na dare kuma ka yi tsayar dare wato kiyamun laili ya kai wannan manzo ka sallaci wani bangare a cikinsa ƙari ne a gare ka a cikin matakan ɗaukaka kana mai fatan ubangijinka ya tayar da kai a ranar alkiyama a matsayin mai ceton mutane daga abin da suke ciki na tashin hankalin ranar alkiyama kuma don ka samu matsayi na babban ceto wanda mutanen farko da na ƙarshe za su yaba maka saboda shi. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا كما كتشي يا wannan ونمنزو ya Ubangijina, ka saka mashiga ta da mafitata su kasance duk cikin biyayya a gare ka, kuma a kan ka kuma ka sanya mini wata hujja daga gare ka mai ƙarfi wadda za ka bani nasara da ita a kan abokin gabata. وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا kuma ka faɗa wa waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo cewa musulunci ya zo kuma abin da Allah ya yi alkawarinsa na nasara ya tabbata kuma shirka da kafirci sun ƙare lalle barna mai gushewa ce mai ƙarewa ce ba ta tabbata a gaban gaskiya وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً kuma muna saukarwa a cikin alkur'ani abin da yake waraka ne ga zukata daga jahilci da kafirci da shakka da kuma abin da yake waraka ne ga jiki idan ka yi masa addu'a da shi da abin da yake jin kai ne ga muminai masu aiki da shi kuma wannan alkur'ani baya ƙara wa kafirai komai face hallaka domin jinsa yana fusatar da su kuma ya sa su ƙara ƙaryata shi da juya baya a gare shi واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا idan muka yi wa mutum wata ni'ima irin ta lafiya da wadata sai ya kawar da kai daga godiya ga Allah da biyayya a gare shi kuma ya nisa ga Allah saboda girman kai amma idan cuta ko talauci da makamantansu suka fada masa sai ya kasance mai tsananin ɗebe ƙauna da cire tsammani daga rahamar Allah. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو sabila. Ka ce, ya kai wannan manzo kowane mutum yana aiki ne akan tafarkin da ya kama da yanayinsa cikin shirya da ɓata, domin ubangijinku shi ne mafi sanin wanda ya fi shiriwa zuwa tafarkin gaskiya. Wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم illa قليلا kafirai daga cikin ma'abota littafi suna tambayar ka ya kai wannan manzo dangane da haƙiƙanin ruhi to ka ce masu babu wanda ya san haƙiƙanin ruhi sai Allah kuma ba a baku komai ba ku da halitta gaba ɗaya na ilimi face ɗan kaɗan in aka kwatanta shi da ilimin Allah mai girma. ولئن شئنا لنذهبن ilaika اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا والله da mun ga damar tafiyar da abin da muka yi maka wahayinsa ya kai wannan manzo ta hanyar shafe shi daga zukata da takardu da mun tafiyar da shi sannan ba za ka samu wani wanda zai taimaka maka ya ɗauki nauyin dawo da shi ba. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Amma dai ba mu tafiyar da shi ba saboda wata rahama daga Ubangijinka kuma mun bar shi a tsare lalle falalar Ubangijinka a kanka ta kasance mai girman kaske yayin da ya sa ka zama manzo ya cike annabawa da kai. kuma ya saukar maka da alkur'ani yayin da mashirkai suke fakewa da cewa wannan alkur'anin irin jinsin abin da mutum yake faɗa ne kuma mun yi tayin cewa a canza shi da wani sai Allah ya ƙalubalance su da su kawo irinsa ya ce قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kace ya kai wannan manzo wallahi da mutane da aljannu gaba ɗayansu za su yi taron dangi domin su kawo wani abu irin wannan alƙur'anin wanda aka saukar maka cikin fasaharsa da kyawun tsarinsa da daɗinsa to da ba za su iya kawo shi ba har abada ko da kuwa sashensu ya kasance mai bayar da agaji da taimako ga sashi. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا kuma tabbas mun yi bayani dalla-dalla ga mutane a cikin wannan alkur'ani mun yi amfani da kowane irin salo a cikinsa irin wanda za a yi la'akari da shi na wa'azi da izina da umarni da hani da labaru domin ko sa bayar da gaskiya sai dai mafiya yawan mutane sun ki hakan sai dai kangarewa da inkari ga wannan alkur'ani yayin da suka gaza sai suka fara gabatar da tayin abubuwa daban-daban don kurewa sai suka yi tayin a yi musu abubuwa masu zuwa وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا mushrikai suka ce ba za mu bayar da gaskiya ba har sai ka fitar mana da wani idon ruwa a garin makka wanda zai gudana wanda ba zai kafe ba أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا كويا دمكنا دلمبو ندبينو دينبي كورا موسنا كورالا أتكنسا دغدو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا ko ka sa sama ta faɗo kamar yadda ka ce a kanmu a matsayin wani yanki na azaba ko kuma ka zo da Allah da mala'iku ƙiri-ƙiri mu gansu shi maka shaida da gaskiyar abin da kake faɗa. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ko kuma ya zama kana da wani gida wanda aka ƙawata shi da zinari da waninsa, ko kai tattaki ka haura cikin sama, kuma duk da hakan ba za mu yarda cewa kai manzo ne ba, in ka haura sama ɗin har sai ka sauko da littafi daga wurin Allah rubutacce, wanda za mu karanta a cikinsa cewa kai manzon Allah ne, ka ce masu ya kai wannan manzo, tsarki ya tabbata ga Ubangiji na, aini ba wani bane face mutum manzo kamar sauran manzanni ba ni da ikon kawo wani abu da kaina ta yaya zan iya kawo waɗannan abubuwa da kuke nema وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا babu abin da ya hana kafirai yin imani da Allah da manzonsa da yin aiki da abin da manzon ya zo da shi face inkarinsu da kasancewar manzo daga jinsin mutum yayin da suka ce yanzu Allah zai turo mana manzo daga cikin mutane قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا Ka kace ya kai wannan manzo kana mai mayar musu da martani da akwai wasu mala'iku a bayan ƙasa waɗanda suna zaune a cikinta suna kai kawo cikin natsuwa kamar yadda yanayinsu yake, ai da mun aiko musu da manzo mala'ika irinsu, domin shi ne wanda zai iya fahimtar da su abin da aka aiko shi da shi, don ba hikima ba ne mu turo musu da manzo daga jinsin mutum, to haka yake dangane da yanayin kuma. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ce ya kai wannan manzo Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa ni manzo ne zuwa gare ku kuma na isar muku da saƙon da aka turo ni da shi zuwa gare ku lalle shi dangane da halin da bayansa suke ciki masani ne babu wani abin da yake ɓuya a gare shi kuma mai ganin dukkan abin da yake ɓoye a cikin zukatansu ne ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا duk wanda Allah ya datar da shi da shirya to shine shiryayye na gaske duk wanda Allah kuma ya batar da shi daga gare ta ya batar da shi to fa ya kai wannan manzo ba za ka taɓa samar musu wasu majibinta lamari ba waɗanda za su shiryar da su zuwa ga gaskiya ba kuma su kare su daga cuta su janyo musu amfani kuma za mu tayar da su ranar alkiyama ana jan su a kan fuskokinsu ba sa gani ba sa magana ba sa kuma ji masaukinsu da za su koma gare shi ne wutar jahannama duk lokacin da zafinta ya sauki sai mu ƙara kunna ta ta ƙara ci da su ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا wannan azabar da suka haɗu da ita ita ce sakamakonsu saboda kafircewarsu ga ayoyinmu waɗanda muka saukar da su ga manzanmu da kuma faɗinsu suna masu inkarin tashi bayan mutuwa suna cewa yanzu idan mun mutu mun zama kasusuwar da dagaggu gunduwa-gunduwa kuma za a sake tayar da mu a matsayin sabuwar halitta yayin da suka ambaci abin da suka makale da shi wajen inkarin tashi bayan mutuwa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا waɗannan masu inkarin tashi bayan mutuwa ba su san cewa Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai duk da girmansu yana da ikon ya halicci makamantansu ba ne, ai wanda ya iya halittar babban abu, to zai iya halittar abin da bai kai shi girma ba, kuma tabbas Allah ya sanya musu wani lokaci iyakantacce a duniya wadda rayuwarsu za ta ƙare a cikinta kuma ya sanya musu wani ajali na tayar da su babu shakka a cikinsa amma duk da bayyanar dalilan tashi bayan mutuwa mushirkai sun ƙi wani abu face ko rayuwarsa duk da bayyanar dalilai a kansa قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الإنسان قتورا ka ma waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo da kun kasance kuna mallakar taskokin rahamar ubangiji na wadda ba ta ƙarewa kuma ba ta gushewa to da kun daina ciyar da ita da tsoron ƙarewarta saboda kar ku zama talakawa kuma yana daga cikin ɗabi'ar mutum shi marowaci ne sai fa in ya kasance mumini ne to zai ciyar domin neman ladar Allah ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا حقيقه ممبا النبي موسى دليلي وتو مؤجزو قد ترى waɗanda suke bayar da shaida a kan gaskiyarsa su ne sanda hannu fari ƙarancin kayan gona ruwan ɗufana fari ƙwarƙwata. kwaɗi jini don haka ka tambayi Yahudawa ya kai wannan manzo yayin da annabi Musa ya zo wa magabatansu da waɗannan dalilan sai Fir'auna ya ce masa lalle ni ina zatanka ya kai Musa mutum ne wanda aka yi wa sihiri saboda abin da kake zuwa da shi نأبو ماماكي قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك واني لاظنك يا فرعون مثبورا سيئا النبي موسى ya أمسا دا amsa da cewa lalle ka sani kuma ka haƙiƙance cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyin mu wato mu'ujizoji face mahalicin mai da ƙasai ya saukar da su ne a matsayin alamomin da ke tabbatar da ikonsa da nuna gaskiyar manzansa sai dai kawai kai ka kan gare ni kuma lalle ni na san cewa kai fir'auna halakakke ne a sararre فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا sai fir'auna ya yi nufin ya yi wa annabi musa uquba shi da mutanensa ta hanyar fitar da su daga ƙasar misra sai muka hallaka shi da duk wanda ya kasance tare da shi cikin rundunarsa gaba ɗaya ta hanyar nutsar da su a teku wa min بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا kuma muka ce wa bani Isra'ila bayan halakar da fir'auna da rundunarsa, ku zauna a ƙasar Sham, idan alƙiyama ta zo, za mu taho da ku baki ɗaya zuwa matattara domin yi muku hisabi. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا kuma da gaskiya muka saukar da wannan alkur'anin zuwa ga annabi Muhammad kuma da gaskiya ya sauka a gare shi ba tare da musanya ko canji ba kuma ba mu aiko ka ba ya kai wannan manzo face mai yin albishir ga masu takawa da aljanna kuma mai yin gargadi ga masu kafirci da sabo daga wuta وقرانا فرقناه لتقراه على wa على مكث ونزلناه Tanzila. mun saukar da shi ne a matsayin Alƙur'ani wanda muka fayyace shi kuma muka bayyana shi domin ka karanta wa mutane a hankali ka bi sannu-sannu cikin karatunsa don hakan shi ya fi janyo a fahimce shi a yi tunani a cikinsa kuma mun saukar da shi ne a rarrabe gwargwadon faruwar abubuwa da yanayi daban-daban. قل aminu bihi أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ka ya kai wannan manzo ku yi imani da shi imanin ku ba zai ƙara masa komai ba ko kar ku yi imani da shi kafircinku ba zai rage masa komai ba lalle waɗanda suka karanta littattafan da aka saukar daga sama da suka gabata kuma suka san wahayi da annabci idan ana karanta musu alkur'ani suna faɗuwa ne akan fuskokinsu suna sujjada ga Allah don nuna godiya. ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا suna cewa a cikin sujjadarsu mahalicinmu ya tsarkaka daga saba alkawari saboda haka abin da ya alkawari na turo da annabi Muhammad tabbatace ne lalle alkawarin mahalicinmu na wannan da waninsa tabbas mai faruwa ne babu makawa ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا suna faduwa akan fuskokinsu suna sujjada ga Allah suna kuka saboda tsoronsa kuma sauraron alkur'ani da yin tunani cikin ni'imominsa yana ƙara musu ƙanƙan da kai ga Allah da tsoronsa. Qul id'u Allah aw id'u Rahman ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا kace ya kai wannan manzo ga wanda ya maka yankarin yin addu'a da fadinka, ya Allahu ya Rahmanu Allahu da Ar-Rahmanu sunaye ne guda biyu na Allah masu girma don haka ka kira kowanne daga cikinsu kowaninsu cikin sunayen Allah don Allah yana da sunaye kyawawa kuma waɗannan biyun suna cikinsu don haka ka kira shi da su ko da wasunsu a cikin sunayensa kyawawa kuma kar ka ɗaga murya da karatu cikin sallarka ballantana mushrikai su ji ka kuma kar ka ɓoye karatun har mumine su kasa jinsa ka nemi tafarki tsaka-tsakiya tsakanin abubuwan guda biyun. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كتشي يا كي ونن منزو دكانن يبو sun tabbata ga Allah wanda ya cancanci kowace irin godiya da yabo wanda ya tsarkaka daga ɗa ya tsarkaka daga abokin tarayya don haka ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa kuma ƙasƙanci da wulaƙanci ba sa shafarsa don haka baya buƙatar wani wanda zai agaza masa ya ƙarfafa shi kuma ka girmama shi girmamawa mai yawa kar ka jingina masa ɗa ko abokin tarayya ko mataimaki wanda yake bayar da agaji cikin mulki